وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبرر منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يومنا شاتر قوة رمضان شكلة شاتر na kai mu gaba da dai kenan 18 ga watan Ramadan shekara ta 1446 wanda ya dace da 18 ga watan uku a talata kenan sha takwas ga watan uku miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna karatu har yanzu a cikin suratu yusuf alaihi salam inda malam ya karanto nan ne karshen inda muka tsaya a darasin mu na jiya fadin Allah tabaraka wa ta'ala وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث allah tabaraka تبارك وتعالى yana ba mu labari yadda ya ɗaukaka matsayin annabi yusuf alaihi salam bayan jarabawa da ya samu kuma dama kamar yadda muka bayyana cewa yana cikin darussa na wannan suratu yusuf yadda Allah ta'ala ke jarabar mutane kuma ya ɗaukaka matsayinsu ta wannan hanyar ta jaraba da yake musu annabi yusuf alaihi salam ya samu jarabawa daban-daban daga ciki shine wanda wannan matar imratul aziz ta nemi cewa ya alfasha da ita ya nemi tsarin Allah kuma daga nan aka kai shi gidan ainihin kurkuku ya zauna a tsawon lokaci so daga nan kuma bayan sarki ya mafarki sai zama shi ne tila na fitarsa daga wannan ainihin wato tsarewa da aka yi masa ba a kan hakki ba to shi ne Allah ta'ala yake ba mu labari ya ce waka zalika kamar haka ne makanna da yusufa muka ba da tamkini ga annabi yusuf ma'ana muka ɗaukaka matsayinsa ai da na lahu makanatan wa martaba wa manzila muka ɗaukaka matsayinsa muka bashi makana matsayi a bayan ƙasa fil ardi a bayan ƙasa ya tabawwa minha ya sha. yana kai kawo a cikin ƙasar duk inda ya so ya zauna a ƙasar Misr kenan ya shigo a matsayin wanda aka sai da shi a matsayin bawa amma yanzu gashi ya zama cikin shugabanni a wannan ƙasa nusibu bi rahmatina man nasha Allah ta'ala yace Nusi'u bi rahmatina kamar haka ne muke bayar da rahmar mu man sha'u ga wanda muka so cikin bayan mu wala nuzibu ajral muhsinin kuma ba ma tozartar da lada na masu ihsani wala nuzibu ajral muhsinin annabi yusuf alaihi salam yayi hakuri bisa jarabawar da Allah ta'ala yayi masa bai aikata sabo ba saboda haka Allah ya ɗaukaka wannan daraja tashi saboda ya zamo daga cikin masu ishani mana masu muraƙaba kenan suna bauta wa Allah kamar suna ganin Allah domin lokacin da wannan mata ta nemi abin da ta rirrife kofofi ta nemi albasha ta yi ma'adallah ya nemi tsari daga abin da ta nema na saban Allah kuma ya ce innahu rabbi ahsana matwaya ta yaya zan saba ubangiji na wanda ya bani ya kyautata mazaunina bayan na fita daga cikin wato halaka ya kai ni gidan da na samu kulawa da kuma wato zama na lafiya da daukaka ta yaya zan saba masa to kaga wannan shine insani ne to shine Allah ta'ala ya ce wala nuzihu ajra al-muhsinin in dai ka zama cikin masu insani to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai so zartar da aikin ka na garba Allah zai baka lada na insani in dai ka ba Allah ka ji tsoron Allah to kuma Allah ta'ala zai baka lada daga ciki shi ne ya ɗaukaka daraja ka irin yadda gashi annabi Yusuf A.S. ya samu makana da manzila da ɗaukakar daraja saboda biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wal ajrul akhirati khairun kuma ba iya nan ladan ake samu a duniya ba tun a duniya Allah zai baka lada in kai ka ji tsoron Allah to tun a duniya Allah zai baka lada kuma ladan da yake lahira wal ajrul akhirati wato lada da Allah zai bayar ga masu tsoron Allah da ihsani a lahira lallai lamun din nan wala ajrul akhirah malaka ta muwatta al qasam ta rantsuwa ce shin fada akai dai ta domin rantsuwa ko kuma ƙara taki da cewa lallai wallahi lada na lahira khairun shi yafi alheri da falala lil na amanu ga waɗanda suka ji tsoron Allah suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka zanto masu takawa kaga kenan bin Allah ana samun amfaninsa tun a duniya banda kuma lada da ake samu a lahira da gidan aljanna a muna nanata wannan ne saboda mutum ya gane cewa in ya ba Allah tun a duniya yana samun kusanci zuwa ga Allah kuma samun kusanci zuwa ga Allah yana sa ka samu matsayin da Allah ta'ala zai baka kulawa ta musamman zai baka kulawa ta musamman domin ya ce inna allaha ma'al muhsin wa inna allaha la ma'al muhsinin kuma lalle Allah yana tare da masu ihsani iya din kulawa ta musamman ke Allah zai kula da kai in ka roki Allah Allah zai amsa addu'arka to kaga kenan bin Allah duk a duniya ribar ake samu ta bare kuma an je lahira wala ajrul akhirati khairun inji Allah ta'ala kuma ladan da yake lahira ya mafi ai ba za a kwatanta da abin da ake samu a duniya ba idan da an baka duk duniyar nan baki daya a nan duniya ce duk an baka abin da yake cikinta duka a kai daya bai kai ladan da zaka samu na wanda yake miji kankantar rabo a gidan aljanna to shi yasa yana da kyau mu rika tuna wannan mu bi Allah dan mu samu riba biyu duniya da lahira in kuma kace zaka saba wa Allah kana tunanin ka samu daukakar duniya ko ka samu abin duniya ta saban Allah to asara bi zaka ba za ka samu duniya ba lahira kuma kai asara lahira kuma kai asara kuma idan muka ce ana samun alheri a duniya karka rika tunanin a'a abin duniya za ka samu mai yawa shi ne ma'anar ka samu Allah ya baka rabu a Allah zai iya baka abin duniya da yawa kuma ku zai iya baka kaɗan mai albarka amma karka manta bin Allah da za ka yi to Allah yana tare da kai za ka zama cikin masu isani kuma wadda za ka shiga cikin kulawa ta ubangiji ko da ko abin duniya ba shi da yawa a hannunka amma dai kana cikin bayan Allah zaɓa kuma wannan ita duniya dama inna Allah yutiha liman yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda ba baya so amma addini imani lahira ba a ba da ita sai ga wanda Allah yake so to saboda haka in Allah ya baka imani da da aka yi wa Allah godiya kuma ka sani kana cikin kulawa ta musamman daga ubangiji kar ka dauka sai samun Allah ne ake samun duniya ta hanyar da a'a sabon Allah in kaga mutum ya samu a duniya dan yana sabon Allah istidraji ne laifinsa ne yake karuwa ba wai dan Allah yana san abin da yake bane ba haka bane shi yasa duniya Allah yake bada ita ta ga mushrikai da kafirai baki ba dan yana san su ba ba dan yana san abin da suke yi amma abin da za su gamu da shi a lahira na hukuma na azaba wuta ya fi tsanani kai kuma an kabi Allah a duniya za ka samu alherin duniya sannan lahira kuma wal ajrul akhirati khairul lil ladina amanu ladan da Allah yake bayuwa a lahira shine mafi alkhairi ga masu imani wa kanu yattaqun kuma suka zanto masu takwa to bayan Allah ta'ala ya bamu labarin yadda ya dauka matsayin Annabi Yusuf alaihi salam sai Allah yake bamu labarin yadda 'yan uwan Annabi Yusuf suka taho Misra domin neman an shiga shekaru na fari da wahala neman abinci kuma sai aka dace a Misra shi wata da yanzu shine shugaba wanda tattalin arzikin ba yake hannunsa shi ne Allah ya ba mu labari waje ikwatu yusuf وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرضهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجماعهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا annabi yusuf alaihi salam sai suka zo kasar misra don neman abinci kenan lokacin da ake cikin fari fadakalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun suka shiga alaihi wajen annabi yusuf alaihi salam wato inda shine yake kula da wato raba abinci a wannan lokaci ga waɗanda suke da bukata fadakalu alaihi suka shiga majalisin annabi yusuf alaihi salam fa'arafahum sai ya gane sai ya gane wa hum lahu munkirun amma su bata gane shi ba saboda wannan tsawon lokaci sun dauka ma ayyan da Yusuf magana ta kare amma shi ba zai manta su ba shi ba zai manta su akwai dalilai da yawa da zai sa ba zai manta su ko da dan adadin su ko da dan kasancewar a matsayinsa na wanda Allah ya matsayin matsayinsa na annabi kuma Allah ba shi ilimi ba za su buya gare shi ba da kuma kasancewar kamar yadda bahaushe yake cewa galibi ɗabi'a ta ɗan adam ne in ka yi abu ga ɗan uwanka mara daɗi kai sai ka manta lokaci kaɗan amma shi fa zai wahala ya manta yana ganin ka sai ya tuno komin ba. saboda aka su ba su gane shi ba amma shi ya gane bayan wannan tsawon lokaci da aka ɗauka a sun dauka sun jefa shi a rijiya ya halaka an gama amma ba hauke yana da karin magana wanda yake mai ma'ana da yake cewa idan maye ya manta to haka ne galibi ka yi wa mutane alheri kakka musu sharri in kai alheri to alheri kamar yadda ba za a manta shi ba haka ma sharri in kai in kai wa mutum abin da yake ba mai kyau ba to ba ya manta ba zai manta ba yana ganin ka sai ya tono sai dai kawai ba in ba zai tono abin ba ibn ashur Allah ya masa rahama a wannan gaba fadin barka wa ta'ala wa ja'a ikwatu yusufa sai yake kawo magana da muka faɗa ran nan akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani yana kawo labari ne domin izina haka kuma ya faɗa da ibra domin ya zama izina gaba, ga masu hankali li ulil albab haka yake da kakkada fi qasasihim ibratun li ulil albab shine makasudin labarin da Allah yake bayarwa cikin alqur'ani dan ka dauki wa'azi shine ibn asir yace qawal qur'anu akhirat amr ibn abdul aziz wa hulula sini alqis wal intikhas Allah ya wuce duk abinda na cewa bayan annabi Yusuf ya fito a gidan fursuna ya labarin wannan matar shugaban nan ba labarin ta an gama an wuce wajen iya abinda ake so ka gane na wa'azi an wuce to kuma an ce za a yi fari za a yi shekaru bakwai masu wanda za a samu ruwa a samu amfani ai duk wannan an wuce sannan yanzu har an shiga shekaru bakwai na na fari to yanzu akwai wani wa'azin da zaka dauka na cewa ƴan uwa Annabi Yusuf sun shiga hali na kakangi na wahala ba abin sai sun zo neman bukata to shine abin da ake so ka gane gashi bayan abin da ya wuce sun zo bukata wajen nan uwansu wanda sun dauka ya riga ya ya shi ne yake cewa duk an wuce wannan ba a baka labarin me ya faru da kaza da kaza ba sai yake cewa li qillati jadwa zalika saboda ai ba bukatar wannan ba bukata domin wa'azin da ake so a nan wannan gabar babu wani abin da za ka ɗauka na wa'azin. yanzu ga wa'azin ya zo sai ya ce a fi dalika kulli fil gharb alladhi nazala fi sura al-ajmi dalilin saukar da surar dan wannan wa'azin to a cikin wannan labarin wannan gabar wa'azin ya wuce Ya ce, wa huwa idaru ma yasqawu al-anbiya min duni min zawihim kayfa takunu lahum aqibatu an-nasr wal husna yanzu ana so a gaya maka cewa jarabawa da Allah ya yi ga annabi Yusuf ya tsallake matakai da yawa yanzu har ma ya samu tamke ne a bayan kasa to kuma yanzu ana so kasancewa wanda ya masa hasada ya dawo kuma wajensa yana neman taimakon yanzu kaga wa'azin ya zo gabar da za ta ɗauki wa'azi sai yake cewa kamar haka ne labarin alkur'ani yana ba mu labari don mu ɗau wa'azi ne da na ba wai ana baka labari komai dalla dalla a'a duk gabar da take akwai wa'azi ita ake tunatar da kai don ya zamo maka ka ɗauka ka amfana da wannan wa'azin saboda haka ɗan uwan annabi yusuf suka zo gare shi su sun manta da shi amma shi bai manta da su ba walamma jahazahum bi jahazihim sun zo sun nuna bukatar abinci sai ko ya da musu ya ba su abinci wanda za su komawa iyalansu da shi jahazahum ma'ana ya yi musu tanadi na abin bukata bi jahazihim ai bi ma yahtajuna ilayhi bi safarihim da abin da suke bukata dan su koma gida to bayan ya ba su abinci ya ba su kyakkyawar sauka qala fa yatituni bi akhin lakum min abikum amma in za ku dawo nan gaba ku zo mun da dan uwanku wanda yake mahaifinku ɗaya ne wanda yake mahaifinku ɗaya ne ala tarawna anni ufil kaila ko ba ku ganin yadda na cika muku ma'auni wa ana khairul muslimina kuma na zamo mai kyakkyawar sauka gare ku na ba ku masauki mai kyau da kulawa to in dai na kyautata muku to ina so nan gaba ku zo min da dan uwanku ina so ku zo min da dan uwanku daga ma'aikinku min abikum yace dan uwanku daga ma'aikinku kenan kaga annabi Yusuf da dan uwansa sune mahaifiyarsu daya su ko wadancan guda goma mahaifiyarsu daya to yayi haka ne saboda yayi dabara baya so su gane har sai lokacin ganewar yayi sai yace su zo dan uwansu min abihim daga mahaifinsu domin yana so ya gani yana so ya gani to abin da ya faru malamai suka ce to ta yaya gane cewa tunda ai ya nuna ba su gane shi ba ta yaya san suna yana da suna da wani dan uwa min abin sai aka ce saboda ai da suka zo bukatar sai suka gaya wa shi annabi Yusuf domin baya ba da abincin sai ga mutum sai kadai kowane mutum ɗaya ake bawa ba a ba mutum ɗaya abincin mutum ne su kuma su goma ne suka ce suna da wani dan uwa a gida da mahaifansu sun baro a gida kenan sun ba shi labari na cewa suna son ya ƙara musu lamto guda ɗaya na abincin saboda suna da ɗan uwansu da mahaifinsu a gida to shine yace in zan ba ku nan gaba ku zo da shi sai in ba ku ku zo da shi in na shi zan ba ku kuma yana na ta mun cewa tunda kuna dan uwa lalle ku zo mun da shi kalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun suka ce na'am wa fa in lam ta'tuni bihi in ba ku zo min da shi ba fala kai da lakum indi to kuma baki dai zan ba ba ku abincin ba ba zan yi muku awu ba wala tatrabun kar ku zo kusa da ni mana kuma yanzu ya sake karfafa magana cewa lalle su dan wasu in ba ma haka ba to ba zai ba su ma abinci ba in sun taho zuwa na gaba kenan tunda kowane an samu lokaci da zai zo ya karba abinci mutanen gari gari wanda suke kewayen misira duk wanda ya zo akwai lokacin da aka kayyade za a ba su abinci zuwa lokaci kaza sannan za a ba mutum abincin laftu ɗaya ne kadai ba za a ninka masa biyu ba to sai ke zo don uwan nasu in ba haka ba to ba ma zai ba su abinci ba fala kai lakum indi ai fala ta'ama yuqalu lakum indi ba za ma a ba ku abincin ba ai muku au wala takramun kada ku zo inda nake kusa da inda nake qalu suke cewa annabi yusuf sanarawidu anhu aba za mu yi dabara a wajen mahaifinsa nurawidu ai za mu nemi mahaifinsa cikin lalaba da dabara ya yarda ya ba mu shi dan uwan namu wanda yake uban mu daya mu taho da shi wa inna la fa'iluna kuma lalle za mu yi haka da tunda ai ka ce kada mu zo in ba shi ba za ka ba mu abinci ba to lalle kuwa za mu lalle kuma ai mun sabi iya dabarar da za mu yi domin muka cewa mun taho da shi wa qala li fitiyani annabi yusuf alaihi salam sai ya ce wa matata da suke kula da awan abinci cikin barorinsa fitiyan ana nufin barori da suke aiki karkashin annabi yusuf suna raba abinci sai ya da su iji aro bi za'ata hun fi rihali idan kun zuba musu ko za ku zuba musu abinci to kowane ya zo da jakar da zai za a zuba masa ku fara sanya masa abin da ya zo da shi na musanyi domin a wannan lokaci ana musanyi ne ba ni gishirin baka manda za su zo da kaya sai a ba su awon aji a madadin wannan kaya sai ke a sanya musu da za'ata hun kayayyakin su a cikin jakarsu fi rihali la'allahum ya'rifunaha dan su gani in sun koma gida idan kalabu ila ahlihim in suka koma wajen iyalansu la'allahum yarji'un dan su dawo ainihin wato zuwa na gaba domin kaga an musu ihsani an ba su abinci sannan an mayar musu da kayayyakin an mayar musu da kayayyakin to yayi haka ne saboda ya kara musu ƙarfin gwiwa na cewa lalle su dawo da kuma su taho da dan uwan nasu wanda shine dan uwan Annabi Yusuf wanda yake shakikin sa kenan falamma rajau ila abihim falamma rajau ila abihim qalu ya abana mu'a minna al-kayl fa'til ma'ana aqana fa'til ma'ana aqana naktab wa inna lahu lahafizun falamma rajau ila abihim suka koma gida wajen mahaifinsu daga misar kenan sun ɗauko sun dawo da abinci gida kalu suka ce wa babansu ya abana ya mahaifinmu mun je misra kuma mun samu shugaba mai adalci da kyautatawa ya kyautata mana ya ba mu abinci amma ya yi mana sharadi mu ne aminnal kai ya ce ba zai kuma ba mu abinci ba ba za a yi mana awo na abinci ba sai mun zo da ɗan sai mun zo da dan uwanmu domin gaya masa cewa muna dan uwa a gida wanda yake zaune da mahaifinmu wanda yake mai ainihin dattijo mai shekaru mun bar dan uwanmu a gida yake to lalle sai mun zo da shi kafin ya ba mu abinci fa har sai zana a kana saboda haka ya babanmu ka aika da dan uwanmu mu tafi da shi zuwa na gaba na kal domin mu je a yi mana awo ma'ana a ba mu abinci wa inna lahu hazuna kuma lalle za mu tsare shi mu kiyaye shi babu abin da zai same shi za mu kula da shi mu je lafiya mu dawo lafiya to annabi yaqub alaihi salam kar kuma ta har yanzu yana da damuwa na rashin ɗansa annabi yusuf dama wannan shine wanda yake makofin annabi yusuf saboda haka sai ya nuna kin yanda domin ya tumu abin da suka yi a baya qala al amanukum qala hal amanukum alayhi illa kama هاجرا وهو أرحم الراحمين Salam yake gaya wa يكي قال وأنسى قال يتي هل kuma عليه Shin zan aminta a wajen ku dangane dan wannan naku ai kaifa kuma ala ibni ta yaya zan aminta da ku akan wannan danawa illa kama amintukum ala akhihi min qabl in dai ba irin yadda na aminta da ku a baya ba lokacin da kuka ce in ba ku annabi yusuf za ku kula da shi kuma kuka je kuka yi abin da kuka yi kuka ce ga abin da ya same shi saboda haka ta yaya zan iya ba ku wannan ma ma'ana ba zan aminta da ku ba irin yadda kuka lallabe ne a wancan karan kuka faɗi magana kuma na yadda amma ga abin da ya kasance fallahu khairun hafizan kuma Allah ta'ala shine khairun hafizan mafificin mai kiyaye bayinsa wanda zai tsare mun wannan ma kamar yadda ainihin wato wancan na rasa shi to Allah zai tsare mu wannan fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin kuma shine wanda yake majikan masu jin kai arham wanda yafi jin kai da duk arrahimi da masu jin kai kamar yana suna ta mai da magana kenan suna kokarin gamsar da shi ya yadda saboda an ce in ba su zo da shi ba za a ba su adalci ba to bayan sun matsa ne sai yake cewa ta yaya zan aminta da ku akan wannan alhali ga yadda muka yi da ku akan na farko duk da cewa fallahu khairun hafizan Allah ne mai tsarewa Allah ne mai tsare bayan wa huwa arhamur rahimin kuma shine mafi jin kan masu jin kai wancan ga abin da ya faru amma na dogara ga Allah mana sun matsa da tambayar lalle ya ba su wannan dan uwa nasu domin su je Misra domin neman abinci sai Allah ta'ala ya ce walamma fatahu mata'a فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا suka bude jakunkunansu da suka taho da hatsi daga misra wajadu bi za'atin ruddat ilayhi suna juye hatsin sai suka tada kayan da suka je wanda suka bayar madadin abin da za a ba su na dace an mai musu cikin jakarsu saboda ihsani na annabi yusuf alaihi salam kalu ya abana da suka ga wannan suka ce ya babanmu ma na bugi to me muke nema in ba abin da muka sanar da kai ba na cewa wannan shugaba mai adalci ne mai isani yanzu ka duba ga ma kayayyakin mu ya dama da shi ai ba wai zamu tabbata dan uwan mu dan mu cutar da shi bane ba ma nufin haka ba wani abu muke nema ba face domin mu samu isani a wannan wajen sarki in muka je zai kara mana ma da abinci shi dan uwan namu kaga abinci zai kare kenan hadihi bizaatuna ruddat ilaina ga kayayyakin da muka tafi da su domin mu sanya ma an mayar mana ba su ma san an mai da shi ba saboda da kansu zama da yusuf alaihi salam ya gaya wa matasan nan masu aiki cewa kada ma su gane cewa an mai da kaya aka sanya aka zuba musu abinci saboda kaga wannan ya nuna lalle ihsanin da aka yi musu yayi musu tasiri ke suka ce wa namiru ahlana za mu je a mu nemo abinci ga iyalanmu almira shine abincin da za a kawo gida za mu kawo abinci ga iyalanmu wa na a akana kuma za mu tsare dan uwanmu ba abin da zai same shi na cutarwa wa dadu kai da ba'ir kuma ma za mu kara ma awo na rakumi guda saboda dan uwan mu in yaje dama ba abu mutum daya abincin mutum ne kaga shi ma za a ba shi nashi awa kaga mun samu kai zalika kai bin yasir domin wanda muke tawowa da shi dan kadan ne in mun kara da wannan zai mana amfani ai bakilun qalilun la yaqum bi awdina wanda muke zuwa da shi baya isar mana in an ba mu wannan karin zai mana amfani

gaya masa cewa ga ba kayan su an da musu da shi an kara masa da haji qala fi tilal ursilahu ma ba zan ba da wannan dan uwanku ku tafi da shi ba hatta tutuni mautika sai kun ba ni alƙawari tsakaninku da Allah min Allah ku yi rantsuwa ma'ana ku yi min alƙawari ku rantsa da Allah la ta'kunnani bihi lalle za ku dawo min da wannan dan in kun tafi da shi illa an yuhasabi in dai ba duk an halakar da ku ba ma'ana ba za ku kyale wani abu ya same shi ba muddin ɗayan ku yana da rayuwa a cikin ku yi min alkawari lalle ba za ku kyale ba sai dai in an ranjaye ku duk an gagare ku ba za ku iya ba baki ɗayan kafin ku kyale shi za ku haɗe kai baki ɗaya ko goma ku ga cewa kun tsare shi kun ba shi kariya illa an yuhaqa biku sai dai in abin da ya ai illa an tughlabu sai dai in ya gagare ku sai dai in halakar da ku baki ɗaya za a yi ya zama babu wanda zai iya bawa shi da wannan ɗan uwa na bukariya saboda haka yake sai masa rantsuwa su mai sa alƙawari tsakaninsu da Allah falamma atahu mufiqa tunda lalle suna so su koma su nemi abinci suka rantsuwa ma'aikansu cewa lalle sun yi alƙawari za su dawo da wannan ɗan uwa su. in ko ba haka ba sai dai in ba za su dawo gida ba qala Allahu ala ma naqulu wakil yake cewa to wannan alƙawari da kuka yi Allah shine majibinci yana jin abin da kuka yi alkawari kuma da sunan Allah kuka yi alkawari saboda haka Allah yana gani kuma shi ne majibincin al'amuran mu ne wakili akan mu yana ganin abin da kuka yi alkawari lalle ku cika alkawarin lalle ku cika alkawarin ku nan, akwai wata nukta muhimmiya da malamai suke bayani na cewa annabi yaqub alaihi salam lokacin da ƴan uwansa suka ce yan uwan annabi abin da annabi yusuf alaihi salam ayan annabi yakub suka ce a ba su annabi yusuf su je da shi domin ya je yayi wasa su kula da shi domin za su ba shi kariya da sauran me ma abin ya faɗa abin da ya faɗa shine wa akafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun abu biya faɗa ba na so rabu da shi sai yake kuma ina tsoro kada a ce abin nan kura ta cinye shi alhali kuna can kun gafala kuna wasan ko kuna wani abu da suka dawo mai suka ce masa cewa kura ta cinye shi hmm. abin da ya faɗa sai kuma ya zamo da shi ne hujjar ta ta dawo kan to anan me yake la ne bihi illa sai dai in duk an gagare ku lalle za ku dawo da shi kaga nan sai wata togaciya to kuma abin mamaki abin da ya faɗa kuma da aka je sai aka rike yara hmm. sai aka rike yara to anan ne malamai suke cewa akwai abin da ya kamata mu da shi ana hmm. cewa mutum ya rika magana wacce wa za ta dawo masa da alkhairi kada ya rika faɗan magana aka ce cikin duk mu'amalarsa hmm. dalili saboda Allah ki kudurarsa yana allaka wani al'amura da abin da bakin ka yake ke yasa a wancan hadisi mun taba jin hadisi manzo Allah yake la zuwa ala anfusikum ya ko mutane ku daidai wa kanku munar addu'a wala ta zuwa ala auladikum kar ku ayan ku munar addu'a wala ta zuwa ala abin amwalikum kada ku zuke ku munar addu'a domin me zai iya dacewa da ni abin da Allah ya hukunta in kuka yi addu'a shi kenan sai ga an karba addu'a zai iya dacewa da gabar da za a karba addu'a to baki yana da tasiri wajen magana an gane ku ke sa ma wata hikima ba hadisi bane amma hikima ce suna ce albalahu wa abin da muwakkalu bil maqsadi ma'ana bala'i yana rataye akan harshe yana rataye akan hadin in ka fada ba to wallahi abin zai iya faruwa haka Allah yake hukunta abubuwa ke sa aka rawaito wani hadisi da Imam Bukhari ya rawaito daga Abdullahi ibn Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje je wajen wani dattijo amma dattijan yana da tarin jahilci a kansa yana tarin jahilci manzo Allah ya je gaida shi bai da lafiya sai manzo Allah ya masa addu'ar da ma'aiki yake wa marasa lafiya la ta tahurun insha Allah kar ka samu damuwa tsarki ne domin cewa ai kafara ce insha Allah sai tsarkin ya kalli manzo Allah ce kalla yake ba haka bane yace bal hum ma tafur kana ganin zazzabi ya lalle mutum ala shekin kabir da tsoho mai shekaru kai ma ya zai tuziru kubur dan ta kai shi kabari sai manzo Allah ya ce fa da idan shikenan in haka ne to ya zaa yi ya riga ya Ya yi wa kansa baki kabai da ake masa an ce masa tsarki ne insha Allah sauki sai ce a shi ba dan me za a faɗi wannan magana ana ganin zazzabi mai zafi ya lallabe tsoho wanda yake dama ya girma kuma dan a kai shi kabari kuma ka ce wani abin nan imamu tabarani yake cewa sai kaga a cikin wannan hadisi ne imamu bukhari sai yake fana amgidan shikenan abin da ka faɗa manzo Allah yake shikenan abin da ka faɗa imamu tabarani ya ziyada a riwaya ne yace ba a yi yammaci ba sai ga wannan tsohon ya riga ya rike lahira shi yayi mai shi ya kira wa kansa mutuwa bayan an masa addu'a mai kyau akan yayi mai yayi tafa'ul yayi fatan alheri sai ta a shi dan me za a yi masa haka ai kawai zazzabi ne zai kai shi kabari to ba a yi yammaci ba kuwa fa ma amsa illa wa huwa mai ba a yi yammaci ba ba ce wannan tsohon ya mutu kuma ji nan ingantacce kaga yana sake nana ta cewa harshe yana da ne yana tasiri ka kiyaye harshe domin ka iya faɗar abin da zai zama maka ya janyo maka abin da yake bala'i ya janyo maka abin da yake bala'i ne kuma daga ciki a imam al-qurtubi Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa in ka koma lokacin da annabi yusuf wannan matan suka yi masa wannan abin da suka yi masa sai yake rabbi sijnu habu shirya ya ubangiji ina ma a ce ni a kai ni ma kurkuku ya fi mun na fi son haka to imamu al ya kawo ta riwaya yake cewa a lokacin da ya faɗa haka au hallahu ilayhi Allah yi wa annabi Yusuf wahayi yace ya Yusuf anta habatta nafsak kai ka sa kanka a cikin kurkuku haitu qulta sijnu ahabbu ilayya kai kace me a sijnu ahabbu ilayya walau qulta al'afiya ahabbu ilayya la ufita ina ma ka Allah ka bada lafiya daga waɗannan mutanen da sai Allah ya baka hanyar da ba sai ka je ka sha wahala ba za ka tsira daga wannan wahala ko ba haka ba shi Allah shi ke da shi ta kaza ba amma ina ma da a ce ya ubangiji ka bani mafita daga wannan mafi kyan mafita to da sai Allah ya dauke shi daga nan ya kai shi wani wajen lafiya lau ba amma sai ya ne waye zaɓa wa kansa zaman kurku eh shi ne ya zaɓa to amma ina ma da a ce ce ubangiji ka ba ni lafiya ka tsare daga sharrin waɗannan mata da sai Allah ya fadda shi daga dai kai shi inda ba zai sha domin gidan farko-ko ai ba da ko ba haka ba kuma a ƙarshe ma ya ji ba daɗin dan ne. dan ya gaya wannan uskur ne inda rabbik ya gaya wannan da zai fita ka ci gaya wa mai gidanka ka tuna masa zamana kaga ashe bai ji daɗin zaman ba to sai aka ce ina ma da ya ce Allah ka bani lafiya saboda me abin da ya faɗa da bakinsa Allah ya amsa masa kenan bakinka abin da kake faɗa kar ka manta Allah zai amsa maka abin da kake faɗi to in zaka yi zaka yi magana ka nemo wa kanka me alheri kada ka zama mai tasha'u an gane ka zama mai tafahu duk abin da zaka yi ka yi fatan alheri a ciki yawwa ka faɗi magana mai kyau kar ka ji kana zuwa ka kai ka faɗi magana mara kyau in ka zama mara kyau abu musiba ta same ka to kai ka janyo wa kanka domin bakin ka yana iya janyo maka musiba shi yasa aka rawaito daga Ibrahim an yi Allah ya masa rahama ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi yace inni la ajidu fi nafsi tuhaddithuni bi shay yakan nakan ji a raina inji Ibrahim an yi Allah ya masa rahama nakan ji wani abu a raina fa ma ta an atakallama bi wana wani abu yakan saka a zuciyata cewa ko dai kaza ko dai kaza irin zancen zuciyar na mara daɗi Ya ce ba abin da yake hana in faɗi magana da ce ni ba ina jin ka za a raina in faɗa ga wani illa makhafata an da bi sai gudun kada a jarrabe ni da abin ana mutum yi faɗi magana zai iya ta iya faɗawa akwai a wannan kafin azumi na ga wani ya rubutu a facebook wani matashi mai kokarin rubuce-rubuce ya faɗi wata magana kuma wallahi magana sai ta zo min ga wanda yake bibiya zai gane yace ya lura da mutane biyu sun kira wa kansu mutuwa ko mutuwar ta a wannan lokacin kusa ya faɗi ɗan siyasa ɗaya da wani uh, rafili uh, malami cikin yan shi'a ƙararra ya kira wa kansa mutuwa yace zai mutu kuma ya mutu nan kuma ya mutu haka wani dan siyasa shi ma ya ya yace to ya lura cewa mutane duk abin da ka faɗa kuma wannan magana ce take lalatuwa abin da ka kira wa kanka ce ga Allah ya jarrabe ka da shi to kenan inda zaka ji wani abu a ranka mara daɗi kar ka yi ne kar ka furta ka yi fatan alkhairi cikin duk al'amuranka kar ka ɗauka cewa in ka irin yadda ake canfi din nan ka zo ga abu ka ce ni eh, wannan ina gani wannan abin nan kasuwan nan da na canza fa ina ganin fa babu alheri a cikin ta kenan ka zai kanka sai kuma kenan da ka canza kasuwar sai ta zama babu alheri a'a ka yi tafa'ul ka ce ya Allah wannan abin nan kasuwanci da muka canza da kaza zuwa kaza ko da kasuwa kaza Allah ka sanya mana alheri muna fatan alheri ka ta kokarin tabbatar da alheri sai Allah ya janyo maka alheri kar ka rika ba abin nan ta shafa ma'ana ka rika fatan shari ga kanka kuma wannan duk misalai ne kuma gashi ya tabbata haka ko ba haka ba wannan shaida ce da muke ganin abubuwa suna faruwa kuma a bisa wannan nema haka sai sun zaka sa wa kanka suna kai ne ka samu suna na fatan alheri yawa karka je ka sa irin na jahiliya suke sa wa suna mara kyau mutum ka je ya sa wa ɗan suna himar jaki to kaga yana so ya zama dolo kenan kuma ya zama dole a'a in za ka sa wa ɗanka suna karka ji zaƙin larabcin karka bi zaƙin larabcin ka bi me tafahul ma'anar ka sa masa muhammad dan kana fata ya samu albarka irin ta sunan annabi ka sa masa abubakar da umar ka sa masa abu ubaida ka san waye abu ubaida ka sa masa abin nan abdullahi bin zubair ma'ana ka duba manyan mutane sai ka sa sunan don mai fata kake ya na albarkar mai mai wannan sunan to haka ake yana da muhimmanci baki ka kula da harshenka ka daina karka rika magana wacce za ta iya zamo maka wato ta dawo maka da abin da yake kuma ba mai kyau ba domin harshe yana da tasiri kamar yadda gashi mun ga misalai a cikin wannan sura a guda nawa waje uku nan da yake illa an yi yuhaqa bikum na ta'tunani bihi illa an yi yuhaqa bikum ko ga abin da ya faru ba domin ya ce sai dai an kun kasa yin abin nan arin jaye kuma arin jaye domin sarki ne ya kwace shi ba yadda za shi dole su ta hakura to saboda haka mutum ya rika faɗan magana mai kyau domin ya janyo wa kanshi alkhairi ya daina wa kansa mummunan fata ya daina wa kansa mummunar addu'a ya daina wa dukiyarsa mummunar addu'a motar ka babar tsarkar ci kai wannan mota wallahi ba alheri tare da ita wannan mota tana wahala ne Allah wadanta kana yi to shikenan sai ya tabbata shikenan kuma dama kana lallaba kuma kama abin nan ta baki daya damajin din duka ya abin da. ko haka ba to kai wa kanka addu'a mai kyau eh karka ce ni wannan ciwon da yake damuna ko dai ma lahira zai kai ni a ah, to shikenan kuwa sai a wara wa lahira <laughs> a'a eh ka ce wannan ciwo da yake damuna Allah ka yaye mu insha Allah Allah ya sa zama mun kafara in cuta ce in wani talauci ne ka ce ubangiji wannan talauci ya Allah ka sa ya zamo kafara gari ya Allah ka sa ya zamo tunatarwa zuwa ga kusanci gare ka neman arziki a wajenka ma'ana kai kalma mai kyau an gane ko Allah ta'ala ce falamma atahu mutakum yayin da suka ba wa mahaifinsu alƙawarin cewa za su dawo da dan uwansu kala sai yace قال الله على ما نقول وكيل سيتي الله شيني وكيلي معنا مجبنتي وان ديكي تسعي أكن أبن دا كوكا فدا وقال يا بني وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء

Kala ya bani la tadkhulu min babin wahid annabi yaqub alaihi salam yake gaya wa 'ya'yansa cewa ya ku 'ya'yana la tadkhulu min babin wahid in za ku je misra kada ku shiga gari ta kofa daya kada ku shiga gari ta kofa daya domin garin yana da kofofi birnin yana da kofofi saboda haka kar ku shiga min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqa ku shiga gari ta kofofi daban-daban malamai suka ce dalilin da yasa ya faɗa musu wannan saboda dalilai guda biyu ne dalili na farko dai kasancewar matasa ne majiya ƙarfi waɗanda suke za su iya jan hankali na mutane ya zamo idan mutane yana domin baƙi ne yana kansu kuma duk abin da mutum zai iya janyo wa kanshi idanu ba a so ba a so an gane ku. wannan ma wani karatu ne mai zaman kansa duk abin da za ka yi ka janyo wa kanka ido karkai yi domin bayi da amfani akwai al'ainu wani idansa babu alheri tare da shi an gane ko to karka yi abu irin wanda yake yayi yayi daban da na mutane wanda duk inda ka wuce za a kalle ka don wannan kallon wani sai ima kallon da zai cutar da kai an gane ko aka ce kanu zawi da mali muhajjal hasana suna da matasa ne kyawawa majiya karfi wanda duk inda aka gansu a haɗe su haka rusu goma sha ɗaya sai an yi mai ana bin su da kallo wannan kuma daga ina take to wannan kallon yana iya cutar da su ko kuma a'a in sun zo shiga gari al'adar wannan zamani kar ku manta kowane wata kofa da matsara ana tsaron kofa to za a iya cutar da su cewa a ɗauka ko wasu mutane ne waɗanda suke ba waɗanda suke nufin alheri a ƙasa ba an gane ko a gan su zo a wata gayya mai kama iri ɗaya akwai hatsari shi ma a wancan zamani shi yasa mahaifinsa ya ce su canja hanya su shiga saboda gujewa idanun mutane ko kuma jan hankali ko kuma jan hankali shine mai tafsiri yake cewa kaskila fil hikmati an fada a cikin hikima yasta'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman ku yi kokari wajen biyan bukatun ku da ta hanyar boyewa ta hanyar boya saboda akwai hasada akwai ida in kana yin abubuwa to ba komai naka kake bayyanawa an gane ko saboda in kana bayyana komai naka to zai zamo idan mutane yayyawa yawa akan ka kuma bakin su ma sai yawa a kanka da ido da baki duk ba abu ne na alheri zai iya cutar da kai ai ta ɗaukan maganar ka ana ce aiwa ne aiwa ne an gane ko so ba abin burgewa bane dan kana da misali wani abu ka riga yin wato yin fice kana ware kanka da wani abin da zai iya danyo ma magana da ido ba daidai bane yana da kyau ka yi riko da asbabun salama hanyoyi na kukuta daga sharrin idanun mutane da bakinsu an gane ko yawa in kana da motoci goma sha biyu karkace kullum sai ka hau mota ma'ana eh, kwana goma sha hudu mota daban don san kana da motoci ko kai kana da wani abu kace sai ka yi kaza wanda labarin ka zai yadu to kuma yaduwa wannan zai iya janyo maka bakin mutane eh, wannan kuma abu ne wanda yake ba da kyau ba ba abin burgewa ba ne annabi yaqub alayhi salam yace wa ƴaƴansa kada ku shiga gari ta kofa daya wasqulu min abwabin mutafarriqa ku shiga ta kofa daban-daban sannan sai yace wa ma ughni ankum min Allah min shay amma hakan da na faɗa ba kawai ina ba ku kariya daga abin da Allah ya hukunta bane abin da Allah ya hukunta mai faruwa ne a'a ruko ne da sababi ruko ne da me sababi ba laifi bane mutum kai kokari a tunda Allah ya sunnanta sababi a rayuwa kai ruko da sababi al-aqd bil hadar kenan kuma Allah ba ya faɗa haka ko ya yi ladina amanu khudhu hidrakum Allah ce. ya kuma imani ku rigime me kiyayarku ku riki tattalin ku kula da kanku saboda haka ruko da sababi ba laifi bane ba laifi bane amma dai kuma ruko da sababi baya hana kuma faruwa abin da Allah ya hukunta ko ba haka ba eh abin da Allah ya hukunta bai tabbata ne kai kuma zaka yi ruko da sababi wannan shine abin da wannan aya take nuna mana sai ake yace inil hukmu illa lillah ai saboda hukunci ba na kowa bane face na Allah abin da ya hukunta shi ke faruwa babu wanda ya sai canza hukuncin Allah sai ya alaihi alaihi tawakkaltu ni ma ga Allah na dogara ko ma ku dogara ga Allah wa alaihi falyatawakkal mutawakkil duk masu dogara su dogara ga Allah shi kadai domin shine abin dogaro in ka rike Allah kuma ka rike sababi domin Allah ya ce ka rike sababi kuma ka dogara da shi ka rike sababi kuma ka dogara shine wani balaraban kauye da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabuwarsa. sai ya rasulullah in kyale ta in dogara ga Allah mana ga taguwa ta in kyale ta kawai in ci gaba da harkoki na manta da ita da na dogara ga Allah sai ya a eh, kila wata wakka daure ta yi mata da baibai kuma ka dogara ga Allah kuma ai da baibai ne dogara ga Allah ko ba ka kana san kai a burinka a rayuwarka abinda kake sha'awa Allah ba ka yaya amma ka da aure sai ka tare a masallaci kana ta raba dare kana Allah ka bani to ai a saboda je huwa ba zai yi ba ba a samu sai an yawo ko ba ka kana san arzikin duniya kuma ka tare a masallaci kana ta sallah Allah ka bani arziki to in kai addu'ar kuma sai kai ya sai ka fita kasuwa sai ka kama hanyar Gara da Kwatano da Abarka ta tsakiya duka ko ba ka ba duk inda ake tafiya sai ka je saboda shine sababin ta hanyar ake samun arziki to saboda haka kuma ka yadda da cewa Allah ne ke yi ne hukumu illa lillah na fita amma Allah ke hukuntawa abinda Allah ya hukunta shi zai faru ko ba haka to saboda haka Allah ne abin dogaro na masu dogara saboda haka alaihi wa alaihi falyatawakkal mutawakkiluna ibn ashur Allah ya masa rahama da yace wa arada bi hada abin da yake nufi annabi yaqub da wannan magana ta'limuhum al-i'timad ala tawfiqillah yana koyar ayansa dogaro ga ga Allah yace ma'al al-akhdh bil asbab tare da riko da sababi ka dogara ga Allah kuma kai riko da sababi al-mu'tada wadda take ta al'adar rayuwar duniya zahira yace ta'adduban bisa ladabi ma'awazi il al tare da wanda ya sanya sababi Allah ya sanya sababi yin ladabi shine ka rike sababi kuma ka dogara ga Allah kace ya Allah ga na fita kasuwa ubangiji ina neman arziki a wajenka ba kasuwar take ba da alƙin ba Allah ne yake bayar ba a ga wani shekara hamsin yana zuwa kasuwa amma ko shi inda kasuwar ce ai da ne yayi a'a Allah ne yake amma kuma sai an fita kasuwa dole ku sai ka ce ya Allah gani na fita kasuwa ya Allah a wajen ka nake neman arziki ka ka hada biyan kenan kai ta'addubi tare da ubangiji wanda shine yake a dogara gare shi kuma a yi riko da sababi in kana san aljanna ka yi sallah ka yi azumi ka kyautatawa ka bi iyaye ka keta iyali ka yi wa ne dukkanin wannan in ka yi haka to insha Allah ta'ala ka kama hanyar aljanna amma ba kai kowanne ba kuma kana sabo kuma ka ce Allah ya ba mu aljanna a'a sai ka yi aiki kuma ka ce Allah ya ba mu aljanna ke sa manzo Allah ya ce eh amalu fa kullu muyassar lima khuliqa ku aiki kowanne an yassare masa aikinsa inda zai je sai aikin ya kai shi wajen da kuma falala Allah da rahamarsa Allah ya yassare aiki cewa in kai dan aljanna ne sai ya yassare maka aikin aljanna sai kai ta da'a kana san da haji a ƙarshe kuma in ka je lahira kana da gudurin kana aikin alkhairi kuma Allah ya ce to ga rahama ta na kara maka ka aljanna ka kai abin amma baka yi aiki ba kawai kana kwance kuma kana san aljanna a ba zai yi ba saboda haka inda ibn ashur yake cewa yana koyawa ayyansa wannan ladabin dogaro ga Allah da kuma riko da da sababi shi yasa ma Allah yake man arada al-akhirata zai ce wa ta'alaha sa'yaha wa huwa mu'min wanda yake neman rabon lahira kuma yayi aikin lahirar alhali yana mai imani to irin wannan fa ulaika kana sa'ihum mashkura to wannan kaga darasi ne muhimmi da ya kamata mu dauka da annabi yaqub alaihi salam yake koyawa ayansa wannan ladabi abu na farko shine kaucewa yawan idanu karka yi abin da za ka rika janyo kanka ido da magana ba abu ne mai kyau sannan kuma riko da sababi riko da sababi da dogaro da Allah da dogaro da Allah walan da kallon lokaci yayi ina ga zamu dakata a insha Allah ta'ala a darasi na gobe sai mu kare shi wannan ainihin cikamakin wannan ayar walan ba dakalo min haitu mu abun ko mun karanta karanta wannan ko eh, to insha Allah ta'ala gobe sai mu eh mu darasa daga wannan aya abin da muka karanta dai Allah ta'ala ya ba mu lada baki daya abinda muka yi tuntuma harshe Allah ta'ala ya mana afwa kuma yanayi da muke ciki kamar yadda nake tanana ta muna bukatar addu'a wani shi yana cikin aminci amma bai san halin da ake ciki a wani waje ba kai alhamdulillah kana cikin a birni kana zuwa kasuwa kana azumi ga iyalanka komai lafiya lau to amma kar ka manta akwai yan uwanka da ke cikin hali na damuwa kar ku manta ta ci wajen biyu kenan wani daga cikin matasa wanda yake ya ci gasar alkur'ani a abin nan da aka yi a katsarin ko zamfara yana hannun yan yan bindiga kuma sun nemi wajen miliyan talatin ko arba'in ina zama har yanzu ana ba mu je labarin an sako shi ba yana bukatar addu'ar mu mu ga gashi muna gida cikin iyalan muna azumi muna kaza da kaza a shi kuma yana cikin wannan kangi na damuwa yana bukatar addu'ar mu lalle kuma a wannan kwana biyun kun ji labarin abin da yake faruwa su sassa na Jos shi ma akwai damuwa inda musulmi ba su da yawa yanki ne wanda yake ba na musulmi ba kuma al'adar mutanen arewa musamman bahaushe shine ya shiga lunguna da yawa ya zauna kuma duk inda ya zauna wa'inda yake zaune da su suna kinsa suna masa hasada saboda haka musamman saboda addininsa to suna bukatar addu'a yan uwanmu a wani bangare na jihar Plateau saboda rigingimu da ke faruwa a yanzu da muke magana a cikin wannan azumi sannan jiya kowa ya garin yau da karfe biyu a zaliman yahudawa suka ci gaba da dawo da kashe yan uwanmu a Gaza a yau din nan cikin dare akalla an kashe mutum ɗari hudu da wajen arba'in a kawai hari ɗaya jirage ɗari suka kai haji Gaza Gaza wata hoji wata kai gwale lokal gamman ba ba ta kai gwazo gama mutum miliyan biyu da wajen eh, kusan ɗari biyu ko uku amma a maganar da ake an kashe Allah kaɗai ya san adadin da aka kashe jirage ɗari na yaƙi kuma sun je sun kashe bayan Allah maza abin nan yara ƙanana da matan da ba zai wasu gani a cikin ma wajen gudun hijira tanti tanti da wani suna wajen da suke mafakar da ba su da amma an je an kashe fiye da mutum ɗari hudu da abin mutum fiye da ɗari biyar an musu rauni mutum fiye da ɗari biyar an mai yanke kafa mai yanke hannu duk an zalunce su kuma duk duniya tana gani a wannan wata na azumi ina musulmi suke ba za su iya komai ba maganar da muka faɗa dai saboda ba su da izza ana tsoron amerika kar ku manta kuma a kwana biyun nan ta kai hari yaman ita amerika din a kwana biyun nan ita ma ta kashe fiye da mutum ɗari uku. akan abin da su wayannan yan yaman suke na hana jirage wucewa saboda zalincin da ake wa yan uwa a Gaza sun ce ba su yadda abubuwa ne zaka ga daidai inda ake zalunci musulmi ake kashewa dan me saboda ba wai adadin mu ne bai da yawa ba adadin mu yana da yawa inda musulmi adadin da ake da shi a duniya za a ce za mu nemi ba wa kanmu kariya da duk duniya ta ji tsoron mu muna da adadi duk wanda ake jin tsoron su me ba adadi ne suka fi mu ba a'a kawai suna da da ne da bamu da shi suna can da ba mu da shi mu kuma matsalar mu shine karfin na imani ne ba karfin makami ba hmm. babban misali abin da ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yakin badar musulmi ba su fita da nufin yaki ba mutum 300 da san doriya amma mu shekai sun taho da nufin yaki mutum dubu da doriya Allah ya ba munai nasara haka kuma har tarihin musulunci ba a taba yin nasara dan yawa dan karbal ma da aka yi alfahari da yawa sai Allah ya jarraba mutum. wa yawma hunain id a'jabatkum kasratukum sai ce falam tughni ankum shay'an da kuka ce a yau kan muna da yawa yawan sai bai zama muku a saboda kun manta da mai ku nasara shine Allah amma in aka koma wa Allah shi yasa su mummunai Allah ne yake ba su nasara to yanzu ina batun addini a wajen mutum yanzu ka da rigingimin da ake ga shirkokin da ke ake yadawa a cikin mutum. shirka kawai ake yi ana kiran wani Allah da cewa shi yake rike da mulkin Allah maganganu na shirka maganganu na banda saban Allah da ake a kasashen mu to duk da wannan ya ina muke da nasara nasarar mu tana da imanin mu da a ce da gaske muke mun yarda da Allah to Allah shi zai ba mu eh, nasara domin alƙawari yayi mai wa kana haqqan alaina yaji ya sanya wa kansa hakki ubangiji da Allah nunjil mu'minina za mu taimaki wani mu da su kuma yi rantsuwa la aghlibanna ana wa ya rantsi cewa ni ne duk zan yi galaba ni da manzanni da mabiya manzanni Allah gashi nan Qur'ani yayi gurabe da dama yayi alƙawarin nasara to amma nasarar ba ta samuwa sai da imani muna gani ana zalunta yan uwan wanda suke ba su ba su gani ba wai dole yanzu za a fadda su daga Gaza wai yanzu an yi wa Somalia magana an yi wa Sudan magana cewa za a kwashe yan Gaza a kai Somalia ko Sudan dan da an nemi wai Misra da Jordan a kwashe su a kai su can wajen abarwa Yahudawa misra zuwa suka ce a ah, mu ba za mu yarda ba ba mu da guri sai aka ce to yanzu a satin nan wai america tana tuntuɓar sudan da kuma somalia wai za a ɗebo 'yan gaza a kai su sudan da somalia almuhim ne a banda su wannan wajen don a kwace kasar mai albarka yahudawa su tare a wani banda ita kanta a cikin inda ma aka ce an yadda su zauna din a abin abin nan eh, abin nan gabar da ake cewa abin nan ta abin nan inda yan goma ke zaune a ɗaya bangaren na shi kanshi yanzu ana can ana kashe su ana zalunta su gaba ɗaya ba su da wai sai an kore su duka daga falastin kuma ƙasar su ce ta iyaye da kakanni yahuda zuwa su kai kuma ana kashe mutane da makamai na ƙare dangi sai an ga kuma duniya tana kallo ta shi to lalle muna buƙatar ƴan uwanmu duk inda suke mai musu addu'a mu rika tana mu da muke cikin aminci ba mu san jaraba da Allah zai mana amma idan muka roƙan musu sai Allah ya tsare su ya tsare mu duka Eh, lalle mun yi mun zo shan ruwa mu cewa ya ubangiji waɗannan yan uwanmu na gaza Allah kai musu dauki Allah ka taimake su Allah ka yaye musu wannan musiba waɗannan azzaliman yahuda da wanda suke goyon bayan su America ya Allah ka nuna mana karshen su Allah musibin da kake sauka musu ka kara musu ya ubangiji kun san a wannan sati biyu uku da ya wuce an yi abin nan guguwa a america a wata jihohi banda wutar daji ta kara da mai tuwa har so biyu a gugu wurare daban-daban allah ka kara musu wutar daji allah ka kara musu guguwa ya allah ka hana su sakat ya allah waɗannan azzalimi ka nuna mana karshen su ya ubangi ya allah ka nuna mana karshen su yan uwanmu talakawa wanda ba su da karfi allah ka zama gatan su da karfin ya ubangi yan uwanmu a jihar plateau da ko'ina a najeriya waɗanda ake zalunta su 'yan bindigar allah suke kama su allah ka zama gatansu ya allah wanda suke zalunta mai allah ka yi mana maganin allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadaka al-mu'minin ya rabbal alamin Allah memberi ibadah ke